Eh, wanda yana, yana ma yin magana ƙwarai kuwa. To aku kamar yadda ina ganin a cikin tafsir alam na Muhammad ibn Sirina a cikin harful ba'i babi na eh, in ban manta ba babi na 26 da yake bayani akan shi wannan tsuntsu da ake kira babga ga abinda Muhammad ibn Sirina yake faɗa ba fassarar mu ne. Muhammad ibn Sirina yake cewa wani namiji ne mai yawan ƙarya mai yawan zalunci za a haɗu da shi wasu ka ce a duk wanda ya muharkin watan ainihin wannan tsuntsu da ake ce a da hausa to lallai zai haɗu da wani mutum mai kaifin harshe mai ilimin falsafa kuma wasu ka ce a shi muharkin babga ko a ce muharkin aku yana nuni a bisa wata mace ce kyakkyawa mai fasaha mai dukiya za a haɗu da ita wasu ka ce a shi eh, aku mawarkinsa wata mace ce ba a jami'a watan wadda ba balarabiya ba kuma eh, za a haɗu da ita a mu'amala wasu ka ce a shi mahorikin aku watan Eh, wani mutum ne mai yawan eh, zance amma azzalumi ne kuma yana da yawan yi da mutane kuma fasi.